Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma ta yanar gizonmu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safina Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. thank you Masu sauraro a yau Laraba 18 ga watan Janairun shekarar 2017 Kamar yadda aka saba duk Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda a makon da ya gabata mun faro magana akan yadda matasa ke yada duk labaran da suka ci karo da shi a yanar gizo. Muka kuma ce za mu ci gaba a wannan makon. To sawun giwa ne ya take na raƙumi a yau din sai mako na sama insha Allahu za mu ci gaba. Domin kuwa labari ya gama gari bisa zancen cewa kungiyoyi masu zaman kansu ba sa ayyuka kamar yadda ya kamata su yi ga 'yan gudun hijira kamar yadda gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya zarga shin haka abin yake ga 'yan gudun hijirar suna kawowa amma kusan in ce don sun zo abin ba isar ga sauran mutane ciki din to da tunanin ya ban wani lokacin sukan iya zuwa ba za su tantabi inda sauran mu mutanen inda muke ba sai zo su fada manyan camps din yayin da su kuma idan suka tashi na kusa da su suke nema ai mun ko labari ma bamu taba ji ba fi sabilillahi amma mutane kaman wayannan mutanen wanda masu tallafin muna ji dai a cikin gari ana yi muna jin labari ana ce su bokiti ne su fabulu ne su turamen zani taburmai muna jin labaran haka din amma anan cikin kam wannan mu mu ba mu samu ba fi sabilillahi Haka zalika za mu karamto amsar tambayar da muka muku a mu na Facebook da Twitter a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To yanzu bari mu fara daga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko na amsar da kuka bamu a tambayar mu ta Facebook da Twitter inda muka tambaye ku cewa bisa zargin da gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya yi ga ƙungiyoyi masu zaman kansu wato NGOs a turance na cewa sun gaza a ayyukan da ya kamata su yi na taimakawa 'yan gudun hijira. Shin a ganin ku wace rawa waɗannan ƙungiyoyi ke takawa a yankin arewa maso gabashin Najeriya ga wasu amsoshin ku Sakon farko daga Umar Tijjani Yusuf Ali ya ce ko shakka babu taimakon da wasu kungiyoyi masu zaman kansu na 'yan gudun hijira ke yi a yankin arewa maso gabas ya fi a misalta abubuwan da suke yi. Misali irin su World Food Program mun ga kokarin su muna yaba musu matuka. sai baban gida aliyu rijo ya ce to zargin da gwamnan jihar borno wato kashim shatima ke yi wa kungiyoyi na ngo cewa suna ci da ceto akwai kamshin gaskiya domin wasu da dama marasa imani waɗanda ba su tunawa da eh, yawmul tubulus ra'i suna amfani da irin wannan halin da 'yan gudun hijira ke ciki suna kwasar ganima ta hanyar kokawa gwamnati da sunan bukatu 'yan gudun hijira bayan taimakon ya zo a hannayensu sai a karkatar da wannan taimako zuwa gidajensu amma su ji tsoron mai duka don su ma ba su fi karfin su kasance a cikin irin wannan halin ba sai abdulrashid jola musa gwadabawa ya ce salam yau da gobe hausawa kan cewa mai daki shi ya san inda yake masa yoyo a gani na kalaman kashim shatima akwai kamshin gaskiya a ciki fatan mu dai komai mutum zai yi ya zanka tuna da allah idan hairan hairan idan kuma sharran sharran sai baba gani alhaji isa da masak ya ce tabbas yau da gobe kungiyoyi masu zaman kansu wato ngos gaskiya suna kokari matuka sai dai kash wajen ba da katunan su kafin ka samu taimakon su shine wahalar don haka da fatan nan gaba za su magance wannan matsalar sai shehu adamu rijau ya ci hakika wannan zargi da kashim shatima yi wa ngo na ci da ceto za mu iya cewa akwai kamshin gaskiya domin ruwa ba su tsami banza kuma mai ɗaki shi ya san inda ke masa yoyo to idan ma banda raunin imani irin na mutum kai da ya kamata ka taimaka kamar yadda kake ikirarin yi kuma kai ne ka bige da cuta gaskiya dai da tausayi da imani sun karanci a zukatan al'umma a wannan lokaci sai comrade saifullahi idris kamshi ya ce yau da gobe mai aiki dai shi yasa inda yake zuba yau da gobe ai dole mai yarda da maganar gwamnan kashim shatima ganin yadda shi ne ke zaune da waɗannan hukumomi kuma shi ya san gudunmuwar da suke bada ko kuma aka san haka sai suleiman usman ya ce hakikanin gaskiya kungiyoyin agaji suna iyakan kokarinsu a matsayina na mazaunin maiduguri mun san duk abin da ke faruwa wallahi 'yan siyasa suke kawo kowace irin matsalan da ake samu sai nasiru kainuwa haɗeji albani ya ce ƙungiyoyi masu zaman kansu tabbas suna ƙoƙari matsalar su ya tune ya yi musu yawa wanda hakan har ya fusata gwamnan kashim ɗin yin kalamai masu zafi a kansu ya kamata ƙungiyoyin su rage ruruta abu shi kuma gwamnan ya kamata ya sani shi shugaba ne dole ya rika haƙuri ya daina yin martani a yanayin ɓacin rai Nasiru Bello Gusau ya ce yau da gobe a gaskiya ni a nawa ra'ayin zargin da gwamnan jihar Borno ya yi akan kungiyoyi masu zaman kansu wato NGO san ba shi da tushe ballantana makama ganin irin faɗi tashin da suke yi da 'yan gudun hijira wajen samar musu da tallafi da abubuwan more rayuwa. Sai Yusuf Abubakar ya ce ko su yi ci da ceto ko su yi aiki na gaskiya kansu kowa ya yi ya gama Allah yana nan kuma kiyama gaskiya ce. sai mutawakkil gamba doko ya ce yau da gobe a zahirin gaskiya wasu daga cikin ire-iren waɗannan ƙungiyoyin suna ba da gagarumar gudunmuwa wajen ganin rayuwar 'yan gudun hijirar ta gyaru sai dai kash a hannun guda akwai wasu bara gurbin ƙungiyoyin da suke fakewa da guzuma suna harbin karsana su ne waɗanda suke fakewa da da'awar isar da kayayyakin jin kai ga 'yan gudun hijira amma kuma suna karkatar da akalar kayayyakin da ake baiwa 'yan gudun hijira zuwa haramtacciyar hanya sai adamu musa faga ya ce salam yau da gobe gaskiya muka mun yaba da taimakon da 'yan ngo suke wa 'yan gudun hijiran da rikicin boko haram ya ritsa da su don ba ma wanda suka sani ba har waɗanda suke ƙauyuka suna amfana da agajin nasu To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter at Hafizu Balarabe ya ce ba wani taimakon da ƙungiyoyi suke yi wa 'yan gudun hijira sai dai ci da ceto kawai. Maganar gwamnatin jihar Borno gaskiya ce. Sai a Achaza Ibrahim ya ce dama ai an jima ana neman kuɗi da rikicin Boko Haram kawai sai dai Allah ya kawo mana sauki. Sai at Iro underscore ke kura ya ce ahab yau da gobe suna taimakon kansu kafin su kai wa 'yan gudun hijira ne kawai. sai daga ƙarshe at alhaji forever ya ce zato dai zunubi ne ko da ya kasance gaskiya allah dai ya kyauta to mun gode a ci gaba turo mana da sakonni. lallai kan an yi sakonni kala-kala eh, kowa da shi. <laughs> Eh, musamman kin ga kamar ɗazu kin fara magana akan wani ɗan magana na cibiyar bincike uh, majalisar united uh, unicef uh, eh, ta majalisar asusun ba da tallafi ga yara ɗin mm-hmm. Eh. yadda suke cewa a ah, wai sun musanta zargin da ake ce musu wai suna cikin wanda ah, suka karkatar da menene eh, kudaden da ya eh, kamata a dukiyar da ya kamata a je wurin to su sun ce sun ga abubuwan da suka yi sun ma fidda wani rahoton ga abubuwan da suka yi rahoton da suka fidda Maryam sun ce mm. sun sai irin ah, motoci masu silke kenan irin silken yaki na wato mai maganin koda bullet ne aka harba ba zai same su ba dama wai ya musu zargin cewa sun siya sun amfani sun siya da irin motocin nan to suna da tsada ko su kuma unicef sun ce ai sun siya ne saboda su kare kansu sannan akwai magana cewa ai eh, ayyukan faruwa din akan boye zafin ko kuma barnar eh, da ta tsawon barnar ko fadin barnar da take wurin wanda hakan mm. yake buge musu gwiwar wurin misali kila mm. sakin kuɗin ma da ya kamata a aikin da ya kamata a yi to kin san dama kowa aka zarga dole zai kare kanshi haka ne <laughs> haka ne da makamancin haka yi yanzu wakilin Haruna Dauda biyu ya tattauna da matasa a zauren muhawarar yau da gobe game da lamarin ayyukan ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu ga 'yan gudun hijira. yanzu na tare da wasu malamai a nan ɗaya daga cikin sansanin yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri malam kamar kai daga wata karamar hukuma ka fito ne eh to daga karamar hukumar mangwano na fito ke fa hajiya daga wata karamar hukuma karamar hukumar ganze ga wata na gaba kuma fa hukuman ganze ne gama ganze ko eh ganze ne na'am so ina muku baraba da zuwa yawa to malam zan so ma da kai da ka fito da karamar hukumar mangwano kamar akwai wannan batu da ake yi na cewa ana kawo tallafi musamman ma kungiyoyi masu zaman kansu cikin irin waɗannan ah, sansanin 'yan gudun hijira kamar kun shaida eh to zan yance ma suna kawowa amma kusan in ce dan sun zo abin ba isar ga sauran mutane ciki din to abin da tunani ya ban wani lokacin sukan iya zuwa ba za su tantabi inda sauran mu mutanen inda muke ba sai zo su fada manyan camps din ta yanda su kuma dan suka tashi na kusa da su suke nema aja kamar kefa kinji wannan tambayar da ne masa game da batun kawo tallafi da kungiyoyi masu kansu musamman ma na kasashen turai kuna samun irin waɗannan tallafi ai mun ko labari ma bamu taɓa ji ba fi sabilillahi amma mutane kaman wayannan mutanen wanda masu tallafin muna ji dai a cikin gari ana yi muna jin labari ana ce su bokiti ne su furabulu ne su turamin zani taburmai muna jin labaran haka din amma a nan cikin kam wannan mu ba mu samu ba fi sabilillahi ba mu gani ba to ajiya ke kamar kin taba shaida wannan cewa ana kawo tallafi kuma kin taba samu a'a ba mu taba samu ba kuma ba mu taba gani ba kuma in sun kawo ba sa ba mu sai su nema kusa wanda kusa da su din sai kamar su sace sai miti mitin me me kam na sai su yi su da takira suna bayarwa amma mun kan ba mu samu koso daya ba kuma ba mu gani ba. turan kirle kamar akwai ma korafi da ita gwamnatin jihar borno ta yi na cewa waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu sukan zo su taimaka kansu ne kawai ba ku waɗanda wannan iftila'i ya shafa ba game da kake ganin wannan furici da gwamnan yayi ne. eh to ina ga maganar da shi yayi yayi daidai domin kuwa idan ka shigo cikin gari zaka ga ana ribiya mata da maza a tare suna ribiya gurup gurup sai ka rasa ma kusan ne kungiyoyi ne suke rabiya a nan wajen in baka kula ka gane irin su tambarin su ko kuma logon su ba to mu da muke nan a kebe din a gaskiya taimako mafi karfin da muka sani shine yan sema da nema eh wanda suke kawo mana tallafin su a wata kenan eh, iya ni abin na sani kenan aji akwai gwamnati ya magana cewa yana da kungiyoyi masu rajista wadda ke zaman kansu kusan fiye da 120 a wannan jiha akwai ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi da suka zo gare ku da sunan cewa za su karɓi sunayen ku don taimako? A'a babu mu dai alayen da muka sani yanda wannan bawan Allah ya faɗa yanda 'yan sima da 'yan nima wanda suke kawo mana a wata da ake bamu wannan ma ba isasshen abinci ake bamu ba don mutum kamar wanda yake da yara biyu to shinkafa kwano biyu da rabi me zai yi wa mutum a wata ba gawayi za ka saya mutum ba mai ma kofi na shan ruwan nan guda ɗaya ake ba mutum a wata eh? kaga a hakan kuma ba za su barka ka je kai sana'a wani fita da fici ka je kai a ciki ba za a yadda ba sai ka ga an kana fita din a ce ba ka da eh, kati ba ka da abun abun nan sana'a ko in kana zuwa kana saya kana kawo anan rashin kuɗi baya tafiya sana'ar idan mun zo ana yi ma a gani mu ba mu sani ba hajiya kamar akwai dawo bari da gare ki akwai wasu kungiyoyi da suka taba suka dauki sunayen ku haka ba su taba ba su ba su ni kuma Hausa na dai ko kun faɗa kanuri ne ba da wasu babu damuwa to ba sa zuwa kuma ba mu gansu ba kuma dai abin da suke kawo mana dai kam gaskiya kamar yanda yar wata ta fada wannan yan nema da ma din abin da suke kawo mana din ma ba zai ishe mu ba mai yara fudu su bayar abu biski karamin buhu hakan nan kuma wani shinkafa kwana uku ba mu da gawaye ba mu da kuɗin da za mu siya iyaka abin da ake ba bamu wannan mashi shi zamu fitar mu siya gawayi da mai da sauran kayan miya ba mu da komai muna shan wahala akwai batun kiwon lafiya da suke cewa suna samarwa a cikin wannan sassan yan gurin hijira da kuke da shi hakan na bakasi akwai wani wuri da za a ce waɗanda mutane sun tanadar don ba ku kiwon lafiya magunguna da sauransu a'a sai dai masu polio wannan ne wanda suke sawa yara mu polio da su allura wannan ba haka ba kan ba mu ga komai ba asibitin nasu ma ba magani babu kamar asibitin shan magani a wannan akwai amma ba magunguna masu kyau in dai cutan mutum ya kama shi in ba a waje ba ba kam a cikin nan ba magani mai kyau to bari mu dawo gare ka batun ah, wannan kamar watan ka nawa ne a cikin ko kuma shekaran ka nawa a wannan sansani eh to ina neman shekara biyu yanzu a ciki banda waɗannan kungiyoyi masu zaman kansu da kuma ita kamar da ka ambaci sema da nema suke taimaka muku akwai wasu mutane haka masu ah, da za su shigo kuma attajira ka su taimakawa musamman irin ku da kuka gudun hijira haka nan a yanzu dai kan ban gani ba dan akwai kungiyar da ta zo kwanan baya yan jama'atul islam su sun zo da dan taimakon su na kayayyaki ne na sa haka ko ba gaskiya ba to batun yan can kuma su akwai lokacin da suka zo yan IOM ko sun zo mun yi rajista za su je su dawo su maida mana wayannan katin zuwa ga plastic card to ba su zo ba kun yi rajista amma ba su zo sun sake ce maka ba bayan wannan kuma wani irin rajista sun doki sunayen ku ne komai sunaye ne suka doka da fotuna mun yi print haka da sauransu akan za su zo su bada tallafin su to har yau ba mu ji ya abin yake ba na biyu kuma akwai fotunan da an zo an yi na taimako daga mai ce dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sauransu to magana gaske a cikin mu mutanen da aka samu din ba zai wuce mutane ɗari biyu ba an ya kai to daga ciki idan kai la'akari zaka ga kusan mutanen waje ma sun zo sun mora buban mu da muke ciki ba mu samu mun gaya abin yake ba hajja ku da kuke zama nan kamar ke da na ganki a cikin wannan sansanin yan gudun hijira kina tare da ƴaƴanki ne nan ko kuma ke kaɗai ne ina da yarinya guda ɗaya da mai gida na muke zaune a nan kuma da yaro na da aure shi ma ni yanzu haka haka zama na wannan na yi shekara biyu kusa har da wata bakwai haka to hajiya barin da haka yake kamar akwai wannan ke ma daga ganze ka zo ba banda batun alluran polio suna kirarin cewa sukan ba da abinci musamman kungiyoyi masu zaman kansu da wasu kuɗaɗe hakan nan ke ya taba shafan ki ko kuma na kusa da ke ban taba gane ba kuma ban taba je ba ma cikin nan kam ba su kama na ba ba su kama na komai ba na kusa da ke fa na kusa da ne ma bata samu ba kuma ba su samu ba kina da ƴaƴanki a nan ko kuma da ina da yara na su nawa su fudu to mai gida ganin cewa ka fito daga uh, garin Manguno kaman iyalinka ba bayan na bar su ne suka dawo dama mm, ina zuwa da kwana biyu zuwa uku suka dawo mm, su nawa ne nan a gaban ka eh to a yanzu a gaba na suna nan su wajen shida bari sake dawo gare ki eh, na ganzai kamar ya yanayin yadda ake raba muku abinci ne daga su kungiyoyi masu zaman kansu na sema da kuma nema gaskiya ni dai kam ina da yara hudu wannan jiya a jiya na suka raba mana biski karamin buhu da kuma rebe suka ba mu kuma alhali hakan nan ba zai kai mu sati biyu ba ma zai kare kamar sai suke raba wannan abinci gida gida ne ko kuma ga mutum mutum wani mutum ɗaya za a shi buhu ko kuma za a ku bisa yawan gidan mu mutane biyu suka hada mu karamin buhu guda uku kuma mu muna da yara hudu hudu da mu da kanmu karamin buhu guda uku sai muka raba su biyu kuma wajen sema ne suke ba mu to mai gida idan aka ce ka yi kira ga gwamnati ko kuma kungiyoyi masu zaman kansu da suke ba da wannan tallafi ga musamman ku da waɗannan iftila'i ya shafa kamar me ka ce musu ganin cewa kun koka wanda abin bai taba isa gare ku ba kiran da zan musu idan suka dawo da hankali na su ta wajen namu in sun zo kar su saya da daga kan manyan cikin kamp ɗin su nemi tsoron jama'a ɗin ta inda kowa zai samu ya yi benefitin abubuwan da suka zo da tallafin da kuma shi gamuna da kansa mun san yana iya gurgudunsa don na san cewa mutum ba zai iya biya gama ma biya ka ba sai Allah amma zan iya ce alhamdulillah tunda mutum ne dan adam kamar mu kowane wata yakan iya kawo abin da yake kawo din amma sauran yan kungiyoyin nan muna so su dawo da hankalinsu in ma zai yiwu ɗin kaga mutum ba zai ki taimako ma amma duk abin da ya same ka sai ka gode wa Allah da kuma batun magunguna din zaka ga ana zuwa da magungunan sometimes ma'aikatan gurin suna using internet su saboda kuna layi zaka ga an ji ana jefa wani daga waje ka zo da yaro jinjiri wanda ya kamata a shi syrup sai ka ga an bada tablet wanda su suke so syrup suke ba yancan su ma ya kamata dan sa ido a taka wajen nasu din gwamna da kansa shi ba nan yake ba abin da aka kai masa shi zai ji to amma ya kamata ya dan zuba wayanda za su dan samu na ido a wajen dan mu ji dadin abin da shi yake turowa ko kuma abin da ya kamata zai same mu aja kabar menene damuwanku ne a cikin wannan kam da yanzu haka kuke zo ne na bakasi damuwa mu na bakasi wannan yanzu kwanan nan ga da muna da na ruwa amma yanzu ana mana sola yanzu mun yi sa'a nan da kwana biyu za hada muna roƙon gwamna da abinci isasshe wanda zai ishe mu da kuma tallafin abin da za mu sa yanzu suturori ma ya gaje mana yanzu haka yanzu mutumin da ya yi gudun hijira a gidan shi bai dauki ko cokali ba ya zo ya yi wata shekara biyu da watanni a cikin nan ba sutura zai yiwu kaga ba zai yiwu ba amma muna roƙon shi ya taimaka mana da suturori kuma batun magani da wannan bawan Allah ya faɗa haka take idan idan mutum ko rashin lafiya wani iri ya kai za a bashi paracetamol kawai ba za a kara mai komai ba kowane irin rashin lafiya kai idan kana kwance ne za a tura ka babban asibiti kuma drip kadai za a sa maka ba za su bada kowane irin magani ba masu tallafin da suke yi ma ya batun karatun ku eh to mu kamal alhamdulillah ana ba su uniform ana ba su jakankuna na karatu din malaman suna taimakawa ko da yake da an kawo abubuwan da aka kawo ba yara din su suna sayarwa takalmi eh, hijabi riga wando jaka duk an ba su yara mu mata kam amma yara mu maza kan ba su da komai haka suke tafiya da fasilan na gida ban da gare ka malam na mangulo akwai eh, batun ilimi wanda kusan shine man za a ce aka sa a gaba ah, kamar ana tallafa muku wajen koyar da yaran ku kuma idan ana tallafa zuwa suke koyar da yaran naku eh to a gaskiya muna samun taimako ta fannin ilimi din don kuwa akwai yaran da zan iya ce a can din ba su fahimci abubuwa da yawa ba wadda sun so sun fahimta a nan a gaskiya kam inform takalma suna ba da taimakon da yamma suna ba da irin su bol da sauransu don su dan jawo hankalin yara to amma kamar yadda ta faɗa din nan akwai abubuwan da za a kawo wanda ya kamata a ba a na ciki idan sauran suka bi a na wajen securities ba sa bari su fita da shi su ma suna kokari fi sabilillah ba sa bari na waje ya fita da wayannan kayan sai dai shi gad kumandan baya nan security suna kokari wannan batu dai ya jima ana maganan rashin abinci rashin kiwon lafiya da sauransu kamar batun ilimi fa za a ce kuna samu yadda ya kamata ne? a ilimi kam alhamdulillah yara mu suke zuwa kamar yadda yar wata ta faɗa wannan yan matan mu din kan sun samu kaya amma na mazan kam ba su da uniform ba su da su takardu da su takalma duk ba su da shi amma dai karatu kam alhamdulillah wani iri ne karatu na Muhammadiyya ko na boko akwai mamadi akwai boko duka a ciki da ƙarshe kamar wani kira zaki wa gwamnati da ƙungiyoyi game da irin halin da kuke ciki yanzu haka yan gurin hijira na bakasi a godiya da kam alhamdulillah mun gode a gwamnati amma har yanzu ya sake ya sa mana hannu a cikin da muke halin da muke ciki wannan wallahi muna cikin damuwa mun roke shi ya mana taimako daidai karfin shi kuma mun gode mishi eh, abin da muke taimako a gurin gwamnati ya taimaka mana da jari ya taimaka mana da magunguna muna nan asibiti amma alhamdulillah izance batun ilimi kam da na boko da na muhammadiya duk akwai da ƙarshe malaman gulo kaban menene bukatun ku ne ga gwamnati da kuma ita su kungiyoyi masu zaman kansu da suke kirarin cewa suna tallafa muku kuma ba isa gare ku eh to abubuwan da muke nema dai mun san bai yiwu a gama biya mana bukatun mu duka amma idan zai yiwu a kara taimaka mana kamar da suke ba mu abinci nan su gawaye ne ko kuma itace ko da dan magin nan da suke bayarwa ma ya kamata su dan kara a kai har yanzu ba wai muryana bane gaskiya alhamdulillah akwai abin da zaka ga gidan kuma ba zaka samu ba litinin a ce mutum ya zo yana taimakon ka a yau mu mun gode musu ba muryana ba fi sabilillah yan kungiyan kuma idan suka zo ya kamata su nemi shawara daga wajen sauran mutanen ciki din ba wai su sai akan manyan kawai ba su nemi izinin sauran mutane cewa abubuwa kaza yana samun ku ne kar su sai akan manyan cikin camps din dan ana cutar mu manyan su na ciki a gaskiya na waje ba zai sani ba sai mu mu kuma idan muka tashi magana sai kaga fasaran ta zo daban eh shi yasa wani lokacin kana da abin da zaka bayyana kana shakun abin da zai biyo baya eh, na gode muku malamai da wannan dama da kuka bani kuka kuma bayyana mun irin matsalolin da kuke fuskanta da fatan Allah zai sa waɗanda wannan abin ya shafa za su ji kuma magance muku Farfesa Khalifa Dikwa ya tattauna da Usman. Shin haka wannan magana take da gwamnan Borno soki eh, lamarin kungiyoyin da ke aiki akan tallafawa 'yan gudun hijira? A da farko zan iya cewa gwamnan Borno ya san abubuwan da suke faruwa domin ana kawo masa bayanai na sirri da na kuma daga bakin mutanen da abun ya shafe su kai tsaye. Zargin da ya yi hmm. ya zargi wasu kungiyoyi ne ba hmm. dukansu ba ne. kuma kungiyoyin irin na duniya din nan yawanci idan za a yi la'akari da abubuwan da suke yi a wasu kasashe suna mm. yi domin taimaka kai saye dari bisa dari kuma idan suka zo kasashen namu kamar na afirka da kasashen asiya a kamar kasashen larabawa da sauransu yawanci suna shigowa da biyu biyu shine ɗayan da suna taimakawa zaka gani domin kudadensu ne kuma suna shigowa da shi babu yadda za aikace su eh, ka nuna musu yadda za su yi aiki mm. amma kuma a cikin aiki suna aiki suna taimaka zahiri za a yada shi a kafofi duniya su sani sannan kuma akwai huldan su kai tsaye da wanda suke ba su kudade ta kasashe da sauransu duk inda aka je aka ta samu ko shugabanni na uh, ruko ko masu kula da mutanensu an yi fatattake su ko kuma an yi amfani da uh, tayar da kayar baya a cikin gida a canza su kuma a dora wani da ba shi da zurfin abubuwan da suke faru a bayan fage kamar aka yi shi a turkiya a zamanin mustapha ataturk sannan kuma an yi da misra an yi kuma da andalusia wanda spain ne yanzu sannan kuma an yi yanzu ana kan yi a kan sham wato syria da su wani bangare na iraq a zahiri borno din ma ga abun da aka shigo da akidar da aka shigo wata akida aka yi amfani da samarin namu wanda gaskiya a lokacin ba su san haka yake faruwa ba an ba su tallafi sun je sun yi karatu a kasashen musulmi an shigo musu da ra'ayi na zafi babu sassauci. So su tun da da kuruciya da kai yana hayaki suna dawa kasashen namu su faɗi waɗannan abubuwa kuma suna gayayya suna sukan lamirin gwamnati. Mm. Sai ka ga cewa talakawa wanda suka san talauci haka tutu da sauransu sun fi jin malaman da suka fi suka lamirin gwamnati. To ake ja su sannan kuma ya kasance ana kirkiro musu yadda za su yi nan gaba za su yi fito na fito da gwamnati ba a mm. kasar Najeriya kawai eh, ya faru ba kuma ina so ah, gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya su kafa yadda aka kafa su a wasu kasashe yadda za su tantance harkokin kungiyoyin waje yadda za su yi shi. Shin wa'annan NGO din shin suna ci da ceto ne ko koyaya. Gaskiya suna zawalawa kuma ba za ka san ta suka suke samu kudade suna kama hotel hotel suna gaba da duk wanda yake da kungiyoyin da suke son su taimaka su zo ba da karfi su zo na masu sasa inda za su mm-hmm. garga kansu. Mm. Saboda haka dole ne su kowa ba za su nuna maka inda suka samu kudaden kuma mm. ko nawa suke biya mm. menene manufofin nasu kuma za ka ga cewa a cikin tafiya ba za ka gane kuma wanda ake daukan su aiki mm. ba mutanen da suka san al'ada ta wajen ba kuma ba wanda ba wanda musulmi ba ne ake ɗauka daga waje ake shigo da su menene manufofin me yasa ba za a ɗauka mutane daga cikin mutanen da abu ya shafa kai tsaye mm. waɗannan idan za a yi la'akari da waɗannan take-take za ka ga cewa ina dalili da ba za a hada da gwamnati na ta jiha ba ba za mm. a yi hada da mutanen da suke kasa wanda aka same su sun san lunguna sako-sako da sauransu ina dalilin da za a shigo da mutanen da ba su san al'adan ba ba su san harshen wajen ba mm. kuma suna shigowa da alama sai su su ba ta tarbiyya inda ake shin wahala cin abinci guda ɗaya babu amma su ma suna da kudade da yawa hmm. kuma su kashe kasan kuma su sa a cikin yau da gobe hmm. yara ina iya shigowa su zo kusa da su su yaudare su da abubuwan da suke hannunsu saboda hmm. haka eh, ina son fada cewa ba ko ina a najeriya an duk an sha wahala ya kamata a nuna ma mutanen tausayi kudaden da suke da shi ya kamata su tallafa ma al'umma ba mm. wai su nuna gadara wajen mm. kame gidajen nan duk manya manyan nan mm. a hotel din gaba da su suka karbe saboda haka yanzu a maiduguri a cike yake da kungiyoyin nan kowa ya kama hanya har do lokacin da kana son ka je maiduguri daga tasha misali a kaduna da kano da sauransu wani lokaci in ba ka yi bukin da daddare ba ba za ka samu mota da safe mm. ka je ba yadda maiduguri ta samu lafiya sannan kuma babu tashi hankali da taimakon sojojin namu da sauran jami'an tsaro da har civilian gtf din alhamdulillah muka samu amma kuma ba ma so a yi kiso da korkata shi abin da muke ja hankali akan cewa dole ne akwai inda za a yi musu rijista kuma a samu mutanen da suke da da sirri a gwamnati ta mm. tarayya ko ta jiha su hada wanda za su sa ido a kai ba dole sai an san su ba suna ciki amma kuma su yi take take nasu abinda da bai yi daidai ba su kai rahoto ga mm. jami'an tsaro su kai ga uh, gwamnati ta jiha. To mun gode sosai khalifu jiko da ka samu magana da mu a cikin shirin yau da gobe na wannan rana. Masha Allah. To fa magana dalla-dalla daga sansanin 'yan gudun hijira mun ji. Mm. wanda abun ya shafa kenan kai tsaye mm. mun ji daga bakin masu fashin bakin al'amuran yau da kullum wanda kuma suka san ina ne Borno ina ne gabas ta eh, arewa maso gabashin Najeriya wato mm. shi farfesa Khalifa Dikuwa muna godiya sosai sarkin malamai so mm. ya yi wata magana na yadda gwamna da ya wannan zargin na cewa ba sa yin abin da ya kamata wa yannan kungiyoyi kin ga a cikin hirar da muka yi da yan gudun hijira idan za mu mata na fashin bakin zaki ga cewa sun nuna cewa fa akwai fakanshin gaskiya tunda su ne abin abin nan ya shafa domin sun nuna gaba ɗaya da magana sun ce akwai taimakon ana musu ba ba a musu ba amma wanda suke samu daga sai sema da nema wato irin yan kungiyoyin ba da tallafin gaggawa na gwamnati shi suka samu fa mm. to kuma a tsammanin duniya shine za su fi samun na kungiyoyi masu zaman kan saboda sun fi yawa mm. inda har za a ce misali kungiyoyi masu zaman kansu guda 126 misali wanda ke su ne wanda suke eh, registered suke registered ma kenan wanda aka sani to kin ga ko koda guda hamsin ne in suka ce za su yi abin da ya kamata to ina ga za a sami mafita fa sosai eh, amma fa akwai matsala akwai ah, na maganan da shi diko yayi na fahimci wani abu daya akwai wasu zarge-zarge da suke biyo baya irin ta bayan fage zaki ji ana maganin cewa duk kungiyoyi irin wa'annan masu zaman kansu idan suka je gari mm. suna ɗaukan 'yan ƙasa ne su yi aiki mafi yawanci na wannan ayyukan sai wani yake cewa to me yasa ba za ku gano mana ko ku binciko mana cewa kila waɗannan abubuwan da ke faruwa din ko dai yan gida ne dan da na dan gida da dan gari akan ci gari ko dai yan mm. gida za su suke kwana da wannan abun to kin ga wannan wani zargi ne shi ma mai zaman kansa wallahi ni dai abin da ya daure eh. man kai sosai wallahi eh, abin tausayi abu ne mara kamar maganar da kika yi ne safina na mm, mm. maganan cewa sai a taho da mota wani lokaci wasu suna zargin sai a taho da mota tana jini a tsanmance mara lafiya ne amma an eh. waske ne da ko abinci ko magani ni wani rahoto ma da na gani wannan kungiyar na Medicine Sans Frontier wai suna cewa sai da suka kasan um, uh, ba da kiwon lafiya suke eh. amma suka dole suka ba da raba abinci saboda sauran kungiyoyin da ya kamata suna yi sun gaza to mai magani ya koma ba da abinci haka ne kam to Allah dai ya sauke to amma amma kamar yadda muka ce sai a mana hakuri a mako mai zuwa za a ji ci gaban waccan hirar muka faro akan yadda matasa ke yada komai suka ji a social media wato kafofin sadarwar internet yanzu a madadin Maryam Bashir Bugaji da Safina ta sada Sodanki sai kuma Daniel Brown wanda shine ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu Neo Vasco Valeris Ibrahim Ibrahim shi shine ya haɗa mu da ku a Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da sa sai mun haɗa wani sabon shirin na yau da gobe in Allah ya kai mu gobe. Wasan ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe